أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ya ‘yan uwa musulmi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. <clears throat> Innahu waliyu zalika alqadiru alai da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu sake maimaita karanta suratul fil a inda za mu ci da gaba da fassaranta kai tsaye tun da mu yi muƙaddima mai ma'ana shimfiɗa jiya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الحمد لله jiya da yaddan Allah subhanahu wata'ala mun yi shimfiɗa cikakkiya mun taɓo tarihi game da sababi da dalilin da ya sa abrahata ya haɗa rundunansa don aje a rusa ka'aba kuma Allah maɗaukakin sarki bai ba shi nasara ba wannan a shekara ta ɗari biyar kenan da saba'in zuwa ɗari biyar da da ɗaya wato bayan haihuwan annabi isa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya kai muhammad shin baka samu labari bane ko kai musulmi ko kuma kai kafiri wanda yake so ya yi ta'addanci a makka shin ba ku samu labari ba ne kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil irin yanda Allah madaukakin sarki ubangijinka ya Muhammad ya halaka mutanen giwan nan giwaye abrahata kenan domin dukkan rundunansa giwaye ne mun san runduna a da akan tafi da raƙuma ko kuma dawakai a je a yaƙi to amma shi da giwaye ya je to shine Allah maɗaukakin sarki yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin kariya da martaba da yi makka ko kuma yake nuna musulmi mai karatun alkur'ani ko yake nuna duk wani ɗan ta'addan da yake tunani bari ya kai wa makka hari a nuna masa waɗansu sun yi yunkurin kai hari amma ba su share ba su karanta wannan suran za su samu tarihi Allah ya ce alam ji humfi fi tadlil a ban sanya makircinsu da dabaransu da suka yi cikin bata na lalata dabaransu da ɓatansu ba in ji Allah yanda aka shirya za a je a gama da Makka a gama da Ka'aban arusa ta sannan a kama a kame Makkan gaba daya a karkatar da akalan masu bautawa ɗakin Allah zuwa Yaman lokacin da Abrahata ya zo sai ya yi kamfin bi ma'ana ya zango can ta hanyar ta'if sai ya yi zango a nan kusan mil uku kafin a shiga makka ko shida shi kenan babban manzon Allah a lokacin abu talib shi ne sarkin makka sai labari ya zo masa cewa ai ga abrahata ya zo zai rusa ka'aba sannan abrahata inda yawan rundunansa da suka zo sai suka kakkame raƙuma raƙuma da suke kiwo gaba ɗaya na shawa na mutanen makka da suke gefe gefen gari wajen makka gaba ɗaya sa aka kama raƙuma gaba ɗaya aka tara su aka je aka ajiye su a gefe aka musu abin a shinge aka ƙillace su shi abu talib da ya ji ga abrahata can yana ga abin da ya yi kuma ya yi zango ga manufanshi. na zuwa garin makka zai rusa ka'aba ne kuma har ya kama raƙuman mutanen makka ma gaba ɗaya a ce ya killace to shi abu talib yana da raƙuma wajen dubu ɗaya a lokaci. garke-garke daban-daban har dubu ɗaya yake da su sai ya ɗebi waɗansu tawaga suka raka shi suka yaje ya gana da abrahata shi abrahata ya ɗauka abu talib ya zo ne ya roƙi arziki ko ya roƙi alfarma da Allah ka yi haƙuri kar ka rusa mana ka'aba waje ne mai muhimmanci kaza kaza kaza kaza a'a sai ya ji abu talib kwata-kwata bai masa ma maganan ka'aba ba ya ce wani na zo ne na ji ka kwace raƙuma ka sa an tare raƙuma an killace akwai nawa dubu ɗaya a ciki saboda haka na zo ne ka bani raƙuma na sarkin makka guda wanda ake jin labarinka duk duniya in taso daga yaman zan zo in rusa ka'aba abin alfaharinku abin da kuke takama da shi a duk duniya ta dalilin shi gaba ɗaya mutane duk duniya suke zuwa wajen wannan al'amari mafi girma mafi tada hankali ba shi ya kawo ka ba ‘yan raƙuma tsiraru ka'an amma ka bani mamaki ya ce a a a kaga raƙuma nawa ne haƙƙina ne shi ya zo na zo in tambayi haƙƙina ka bani ɗaki kuma na Allah ne haƙƙi ne na Allah in ya barka ka rusa to shi ne in kuma ya, ya kare ɗakin shi to shi ne ba zan shiga gonar da ba nawa ba nawa raƙuma ka bani su mai ɗaki kuma yana nan ka amma ka kunyata ni wallahi ka zube mu ‘yan raƙuma ne a gabanka kaza da kaza da kaza ya ce ƙwarai da gaske ce da Allah ku bashi ku bashi raƙuman shi aka bashi raƙuman shi ya kaɗa su can gefen makka ya je ya shiga makka ya ce wa duk wani ɗan makka da yake cikin makka ya fita garin gaba ɗaya a haura saman duwatsu gaba ɗaya a koma ta can gefe a zauna can a zura wa garin ido jama'a suka masa biyayya suka je suka koma gefe shi wancan sai ya taso kawai aka ce ga ka ga maka ya taso da rundunansa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa babban giwan da aka tura shi je ya rusa ka'aban sai ya kwanta da ya doshi ka'aba sai ya kwanta ya ki tashi aka mai bugun duniyan nan ya tashi ya kasa amma idan aka juyar da fuskan shi haka ya kalli opposite ɗin ka'aba zai tashi ya tafi amma idan aka juyo da shi ya kalli ka'aba sai ya kwanta shi kenan ba a yi wata wata ba sai ga waɗansu irin tsuntsaye sun taso duhun tsuntsaye kawai aka gani duka girman tsuntsaye nan kamar kanari kanari da ake sawa a keji gaba ɗaya girmansu kenan sai ga tsuntsaye suka zo kawai suna ɗauki da ɗan duwatsu kwata-kwata girman duwatsun kamar wake ko kuma kashin tumaki tsuntsaye nan wani yana rike da ɗaya a nan kafa ɗaya a nan kafa ɗaya a bakin shi kowane tsuntsu yana rike da uku sai suka mamaye kawai aka gansu kawai sun zo sun musu inuwa kawai sai jefo su suke idan aka jefa guda ɗaya kan giwan nan duk wanda yake kan giwan sojojin da suke kai da ita giwar gaba ɗaya sai su bushe su zamanto irin karafish ɗin nan a take ba ma wai menene sun bushe kawai idan ka gansu za ka ce wato irin busasshen kifin nan da ya wata ɗaya a ajiye har yana kakkarewa haka kawai ya zamanto kamar karmami kawai yana kakkarewa to shi ne Allah yake cewa dabaran da suka yi da mitin inda suka yi da plotin da makirce-makirce da suka yi na gama da da ka'aba Allah ce sai na sanya shi cikin bata na sanya su cikin asara wa arsala alaihim tsairan ababila sai na tura musu waɗansu tsuntsaye na aika musu waɗansu tsuntsaye rundunar tsuntsaye wato ababila daga ababil inda tsuntsaye suka fito ababila tsuntsaye nan tarmihin bi hijaratin suna jifansu da duwatsu min sijjinin duwatsun ma daga yumbun wutan jahannama inda ake kira sijjin daga nan aka ciro shi wa innal fujjara lafi sijjin sijjil da sijjil duk daga nan wutan jahannama aka ciro waɗannan 'yan duwatsu ga su ƙanana ga su kuma kanari ne tsuntsayen kamar kanari suke ɗauke da shi. wato kawai idan suka sako dutsen kawai Allah maɗaukakin sarki dare kawai sai dutsen ya tafi kai tsaye zuwa ga wanda aka kaddara ya hallaka dutsen ba zai kauce ba Allah ya ce can kawai faja'alahum sai ya sanya abrahata da rundunansa gaba ɗaya ka asfin ma'akul kamar karmami wanda aka cinye shi dabbobi suka shiga suka shiga suka shiga suka fatattake karmamin suka gama da shi irin karmamin da ya daɗe an yi girbin gona an bar karmami ya bushe ya yanko ne iska na ɗaukan shi haka abrahata ya zamanto da shi da sojojinsa duk da shi akwai waɗanda Allah ya eh, suka tsere Allah ya kubutar da su domin su zamanto wa mutane aya su ma su zamanto aya ina fata an gane ko to Allah da ya yi wannan halakarwan kaman Allah ya sharewa ƙuraishawa ne fage don su samu aminci su samu amincewa na harkokin kasuwancinsu babu matsala domin da abrahata ya shigo ya rugurguza wajen to da harkan kasuwancin larabawa da tafiye-tafiyen da suka saba suna abin nan kasuwanci da duka al'amura sun lalace da economy na na makka gaba ɗaya ya rugurguje to Allah sai ya yi haka kaman sharen fage ne don mutanen maka su samu peace da security babu waɗansu wanda za su musu barazana ga harkokinsu na'am bismillahirrahmanirrahim li'ilafi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم واتو أنان واتو سورة قريش wannan sura mai albarka suran ƙuraishawa ƙuraishawa mun san su ne ƙabilun da suke cikin makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsu makkiyatun ta sauka a makka ne a jerin surori ita ce ta ɗari da shida wa ha ayoyinta hudu ne kacal Bismillahi rahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar wani ne ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan suran li'ila fi ƙurashi idan ka kalle ta da kyau ka kalli tarihi da abin da take ɗauki da shi da ma'ananta kamar ci gaba ne na alamtara kaifa kamar ci gaba ne wato nan ne cikakken labarin cikamakin labarin alamtara kaifa ina fata an gane ko kamar an tambayi Allah ne a wannan suran ya Allah me yasa ka aiko wa abrahata da rundunansa tsuntsaye suka hallakar da su suka ta jifansu sai da suka hallakar da su suka mai da su tamkar karmami me yasa yi haka ya Allah Allah ce dalilin da yasa na yi haka li'ila fi ƙuraishin allamu dinnan lamu ta'ali wato lamu ne wanda take nuna illa da dalili da sababin da ya sa kai wani abu kama wani ne ya tambaye ka wane ne ya sa ka zauna ka miƙe kafa haka e ka ce jalastu li astariha lamu ɗin sai ta zamanto menene lamu ta'alil amma sai ya ce li'ilafi ƙuraishin na hallaka abrahata ne da rundunansa na sanya su tamkar karmami abun wato a karmami wanda yake wanda yake bushashe yankwananne na yi haka ne li'ilafi ƙuraishin domin saman maƙuraishawa tsaro saman maƙuraishawa a makka tsaro da kariya ga irin tafiye-tafiyen da suka saba yi na kasuwanci ina fata an gane ko? liilafi fi ƙureshin saboda sabo da ƙureshawa suke da shi na tafiye-tafiye ila fihim sabon nan nasu na rihilatar shita'i na tafiye-tafiyen bazara da hunturu sukan tafi fi wakti shita'i zuwa yemen fi wakti saifi su tafi zuwa siriya karavan nasu harkokin kasuwancinsu gaba ɗaya suna sun saba da irin waɗannan tafiye-tafiye to da an bar abrahata da rundunansa da waɗannan bayin allah ƙuraisha da suke makka irin tafiye-tafiyen da suka saba na kasuwanci da bai samu ba da ya yanke daga ranar shi yasa na yi haka don in samar musu da menene protection kariya da security da kuma aminci allah ubangiji da yi ma ƙuraisha ma wannan ya yaƙi abokin gabansu ya gama da shi ya hallaka shi suka samu walwala da dama na tafiye-tafiyensu ba su tsaya ba to me ya dace su sha wannan su sakanta wa Allah da shi falya abu durar bahadal bait inda suna da hankali gaba ɗaya sai su musulunta su bauta ma ubangijin wannan gidan ubangijin ka'aba domin shi ya halaka abokin gabansu suka samu walwala a makka suka samu kariya dukiyansu ya haɓaka da ba abin da za su yi sai dai ya abu rabba hazal bait Allah abin ya ce ni abin da nake nema daga gare su su bauta wa ubangijin wannan gida fal ya abudu rabba hazal bait alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa garin makka babu yunwa Allah ya kare garin ya ciyar da mutanen garin da abinci nau'i nau'i wanda baya yankewa har ranar tashin kiyama wa amanahum sannan ya amintar da su min khaufin daga dukkan wani barazana ko tsoro yaƙi baya shiga makka Allah ya kare makka da madina daga lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a wa idiyar fa'u a ibrahimul kawa'ida minal baiti wa ismailu rabbana a wa izja annal baita masabatan linnasi wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود sai wa id ah, yarfa ibrahim alqaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal min a'a ah, ah. wa id qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan sai yace me kuma warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ko wa قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار به da annabi Ibrahim ya ɗaga hannu. ya roƙi Allah ya ce ya Allah na roƙe ka ka sanya wannan garin garin da za a yi nan gaba domin ya ce baladan babu ma'arifa ba a san garin ba ka sanya wannan garin me yasa ya yi addu'a ai ya zaunar da iyalin shi a wajen hajara da ɗanta annabi ismail ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ku duba da babu shuka babu abinci me yasa na ajiye su anan rabbana li yuqimus sala don su tsaye da sallah tunda akwai iyali na na ajiye su anan akwai ɗana na ajiye shi anan ba mutum ba abinci garin babu shuka babu komai biwadin ghairi dhi zar'in a nan ne kuma ya Allah inda baitikal muharram nan ne ka'aban ke inda ya ajiye su to sai ya ce rabbi ji alhada baladan amina Allah ka sanya wannan garin nan gaba garin da za a yi inda iyalai na suke din nan ka sanya garin ya zama to amintacce ya Allah sannan warzuq ahlahu min samarati ka azirta duk mazauna wannan wajen da abinci da 'ya'yan itace kala-kala wanda baya yankewa ya Allah wanda suka yi imani daga cikin su kai za ka azurta Allah ce har kafiran zan azurta su amma su dan jin daɗin su kaɗan ne sai umai da su wutar gobe kiyama to a lokacin ai kafin abin ai akwai kafirai to yanzu kaga an tsarkake makkan sai me musulman ne kawai mumunan to tun ran da annabi ibrahim ya yi wannan addu'ar abinci bai yanke a makka ba abinci bai yanke a makka ba kuma aminci in kana so ka ga aminci a duniya nan sai ka je makka da madina addu'a ɗaya ga shi nan har yanzu makka ɗin nan in ka je dai ba za ka ga inda ake noman tumatir ba ba za ka ga bishiyoyin lemu ba ba za ka ga bishiyoyin mangoro ba ba za ka ga bishiyoyin ayaba ba amma ayaba duk waɗannan abubuwan da na lissafa da duk wani abin da ka sani ka ce a nan ake shuka shi kuma baya taɓa ƙarewa abinci kuma sai dai a yi ta raba muku duk alhazai mu duba wani sa'i alhazai miliyan hudu za a ce sun haɗu ko miliyan biyar a makka ɗin amma ba a taɓa cewa wani bai samu masauki ba ba a taɓa cewa wani bai ci abinci ba ko bai karya ba ba a taɓa cewa wani bai ci abincin dare ba kai hasali ma za ka ga mota manya-manya irin trailer-trailer ɗin manya-manyan diary irin masu daukan abinci su ake ka gaba ɗaya kaga kawai fi sabilillahi fi sabilillahi duk abincin da za a sauke a ciki ko ilahi ana rarraba muku fi sabilillahi talaka bai taba kukan abinci a makka ba haka za ka samu komai za ka samu in ka je kasuwannin su a ciki ne shago duk ran da kai sai ka da shago sai ka ga kaman jiya ba a buɗe shagon ba yau aka buɗe shi komai a ciki za ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya roƙan wa madina manzon Allah wani hadisi ya ce annabi ibrahim sai ya roƙan wa makka ni kuma ni na roƙan wa madina madina ma in ka je aminci da kwanciyar hankali da ibada da abinci babu matsala to Allah ya ce ni da na amintar da ni da na amintar da mutanen makka ba tsoro ba yaƙi babu komai ba ka tunani yau za a kashe ka za a maka ta'addanci ko ɗan fashi ko menene sannan kuma na baka abinci ka ci babu yinwa. me ya dace wannan mutum ya yi Allah ce abin da ya dace da sai ya bauta wa Ubangijin wannan garin makka amma duk da haka wai suka kafurce kuma suka kafurce Allah maɗaukakin sarki رفع من أسيري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نعم ga wata sura suratul ma'un suran taimakekeniya al ma'un suran wannan sura mai albarka makiyatun ta sauka a makka ne wa ha yawan ayoyinta bakwai ne kacal a jerin surorin kuma ita ce ta ɗari da bakwai daidai bismillahi rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan sura mai albarka allah yana jawo hankalin waɗanda suke musun za a yi kiyama waɗanda suke musun cewa Allah ba zai iya tada wanda ya mutu ba ballantana maya masa hisabi Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi mai musun kiyamar cewa ba za ta zo ba Allah ce a ra'aitar labiyu ka zibu biddin ba kwa ganin wannan kafirin wanda yake ƙaryata ranar sakamako wanda yake ƙaryata cewa ba za a ta da shi bayan ya mutu ma wanda yake ƙaryata cewa babu ma hisabi wannan mutum mai ƙaryatawa fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine kuma san mutumin da yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa wato wanda kwata-kwata baya barin maraya ya zo kusa da shi baya bawa maraya daga abin da Allah ya hore masa na arziki baya ɗan ɗebo abinci ya bawa maraya baya taimaka wa gidan marayu ya tura musu abinci ko taimako ko taimaka maraya ya yi karatu ko taimaka wa maraya wajen gina shi ya zamanto mutum ko taimaka wa maraya wajen adana masa arzikin da aka mutu aka bar masa na gado baya inviting maraya zuwa ga ƙwaryan tuwon shi ya ci abinci ko ya sha abinci a gidan shi mutumin nan baya haka tun kuɗe maraya yake daga shi nashi haƙƙi ɗin sannan kuma sai ya zagayo kuma haƙƙin marayan ma ya zo ya cinye kuma yadda muka karanta a suratul fajr wala ta kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna alata amil wa ta'kuluna turatha aklan lamma ba a kwadaitarwa wajen ciyar da maraya ba a taimaka masa daga abin da Allah ya baka sannan kuma nashin da aka bar masa kuma ka zagayo ka cinye shi to kaga Allah ya ce mai don Allah duk wanda zai yi irin wannan aikin yana da imani za a tada shi gobe kiyama kaga aikin shi ya nuna kamar bai imani da gobe kiyaman ba to tunda ya karyata alkiyaman ma ba za ta tsaya ba ya karyata hisabi ba abun mamaki bane ya ci duken maraya ko ba haka ba tunda ya karyata ma za a tada shi saboda haka ba abinda mutum ba zai yi ba shi yasa imani da gobe kiyama yakan ya kan taka wa mutum burki in dai har ka yadda akwai kiyama za ka tsaya gaban Allah tsirara gobe kiyama a maka hisabi to tuna wannan ranar tana zuwa ya kan sa mutum ya rika ɗan tsara yana duba bakin gatari to amma wanda ma ya cire ma kiyamar ma gaba ɗaya ajandar shi ma babu ma bai yadda ba to ba irin ta'asan da ba zai yi ba bayan ya karyata kiyama yana tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa sannan wala ya huddu ala ta'amil miskin baya kwaɗaitarwa wajen ciyar da miskinai baya ciyarwa baya kuma ce mutane a taimakawa sai Allah ya ce fawailun lil musallin azaba wannan dajin da muke ta ambatan shi da yake cikin wutan jahannama wanda aka tanada mai tawaye mudu kace wailul lil mutaffifin wanda aka tanada masu ƙarya wailun yawma idhil lil mukaththibin wanda aka tanada masu zinde da rada wailul likulli humazatin lumaza to wannan wajen ya tabbata ga masu sallah kuma wailul li fawailul lil musallin amma masu wace irin sallah alladina hum an salatihim sahun ba wai waɗanda ba sa sallah ba aka tana dama wannan a'a waɗanda suke sallan musulman ne suna sallan amma ba akan lokacin da Allah ya ce yi sallan ba kowace sallah Allah maɗaukakin sarki ya tana da mata lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka farlanta salloli guda biyar ɗin nan sai da jibrilu ya sauka ya yi kwana goma yana sauka ya sauka a sallan azahar ya yi ta a farkon lokaci la'asar ta yi ya sauko ya yi ta a farkon lokacinta can magrib ta yi ya sauka ya yi ta a farkon lokacinta can isha ta yi jibrilu ya zo ya limanci manzon Allah shi ya jogarunci manzon Allah sallallahu alaihi ya yi isha a farkon lokacinta can asuba na yi ya sauko ya jagoranci sallar ya limanci manzon Allah sallallama ya yi ta a farkon lokacinta washe gari na yi kuma sai ya sauko a azahar a lokacinta na ƙarshe ya jagoranci manzan Allah ya zo la'asar a lokacinta na biyu na ƙarshe ya zo maghrib isha asuba a lokaci na ƙarshe ya yi sallan praktikali manzan Allah ya gani ya yi kofin in manzan Allah ya yi kofin yadda ake sallah daga jibril alaihi salam shi ya jagorance shi sallan da ya yi sallarsa ya ce manzan Allah sallallahu ma bai na hazaini waktun ka ga jiya na yi sallan azar a farkon lokaci yau na yi a ƙarshen lokaci eh to duk wani lokaci within wannan lokutan guda biyu in ka aiwatar da azahar ya yi la'asar ma duk lokacin da ka yi within wannan lokacin da na yi ajiya da na biyu in nan ya yi duka salloli guda biyar ɗin wato wannan idan kana nan baka da wani uzuri sai ka yi sallan a farkon lokacinta idan akwai wani uzuri da makamantansu kaɗin jinkirta within wannan period ɗin ka aiwatar da sallan ka ta yi shi yasa aka samu lokacin muhtari aka samu lokacin menene laluri na kowace sallah ta amma sai aka tambayi manzan Allah wata rana aka ce ya rasulallahi ya manzan Allah ayyul a'amali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah sai ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta sun ba ayyun sai menene ya ce birrul walidai yi wa iyaye biyayya sai menene na uku sai ya ce aljihadu fi sabirinla waɗannan ayyukan su suka fi soyuwa a wajen Allah to kaga wannan hadisin sai ya nuna in baka da wata lalura da za ta sa ka jinkirta sallah to ka aiwatar da ita a farkon lokacinta shi ne fi alhini shi yasa ka ga lokaci na shiga a kira sallah a yi to fi responding zuwa ga umarnin Allah subhanahu ta'ala ya fi wanda ya jinkirta sai ya yi ɗin amma wanda ya a farkon lokaci ya fi shi a wajen Allah yanzu ko kai ne sai ka kira 'ya'yanka guda biyu ka umurci ‘ya'yanka guda biyu ka umurci ‘ya'yanka sai ka ce ku kawo mu ruwa in sha wannan kana gama ba da umarnin kawai sai ya ɗebo ruwan ya kawo ka sha ya kawo me ya kawo ruwa wancan kuma yana zaune yana ɗan waɗansu abubuwa yana wani ɗan rubutu yana wani ɗan rubutu yana wani ɗan rubutu sai da ɗan minti biyar suka samu minti goma sai ya taso ya ɗebo ya kawo baba ya sha shi ma ya kawo maka me ruwa amma don Allah wane ne yake quick responding to umarninka na farkon nan duka dai sun kawo maka ruwa kuma sun bi umarninka amma wane ne za ka fi san shi shine da kafi umarni lokacin umarnin na yi ya kawo maka abun shine ya fi da'a ne ya fi da'a da biyayya ina fata an gane ko su ne wanda lokacin sallah na fara shigowa sai su amsa umarnin Allah kawai ya fi wanda ya zauna yana dan wani abu yana a'a ai an ce ma ko an jima nan yayi eh mun ji dai an jima an jima an jima a wannan amma wannan ya fi amsa umarnin Allah subhanahu da wuri shine kuma zaka fi so cikin ya'yanka da ka ce ai abu zai yi zaka fi son wannan dan sama da wanda zai yi amma sai lokacin da ya dan gama taɓe taɓe shi ya gama waɗansu yan harkokin shi Allah maɗaukakin sarki to kaga wannan suna sallan Allah ce azaba ta tabbata a gare su suna sallan ba wai ba sa yi ba amma wace irin sallah allazina hum an salatihim sahuna waɗanda suke rafkana ga barin yin sallah a lokacinta suke rafkana ga barin sallah a lokacinta to Allah maɗaukakin sarki kamar yadda na ce ya ajiye ma kowace sallah lokacinta a zahar da an samu zawali kawai zazalati shamsu an kabidi sama la'asar kawai da inuwan mutum ya zamanto daidai shi ya zamanto ya yi dobulin ɗin shi magrib kawai da rana ta faɗi isha'i kawai da shafaƙin nan ya ɓaci sallan alfijir da alfijir ya keto shi kenan haka Allah ya tsara wane bawa na zo ka gana da ni amma ga lokutan da nake so ka zo ka gana da ni da zarar rana ta goce sama ka zo za gana da ni in ji Allah hakanan da inuwan abu ya kai biyu ɗin shi ka zo ka gana da ni in ji Allah rana na faɗuwa ka zo ka gana da ni shafaƙi na faɗuwa na ɓacewa ka zo ka gana da ni alfijir na ketowa ka zo ka gana da ni sai ka jingine sai da rana ta fito sai ka zo ka ce za gana da Allah ɗin a sallan asuba kenan ko kuma sai da inuwan rana ta goce saman kai inuwan mutum ya yi dobulin nashi ko sai da ranar ta faɗi ka zo ka za ka gana da Allah shi ne mutumin da za ka ga sai an zo sallan magrib sai ka ga ya laɓe a can yana la'asar ina fata an gane ko sai an zo sallan asuba sai ka gan shi a laɓe a can ashe isha yake kai ka ɗauka raka'ata ni fajiri yake ashe isha yake sai can da asuba rana ta fito ka same shi yana can rana ta fito ka ce wani Allahu Akbar akwai ƙoƙari wajen walaha ashe ba walaha ba ce asuba ce ba walaha ba ce ashe asuba ce ka yi a lokacin da Allah ya ce ka yi wato ka rabkana ga barin sallan a lokacin da Allah ya yi shi ya sa ya tanada maka irin wannan mugunyar azaba ɗin to ina ga wanda ma baya yi ɗin yadda muke ji a tambayi wai sai ramadan in ramadan ma ya wuce shi ke na ya rufe sallah ina ga shi wannan fa yana yi kuma a musulmin ake kiran shi sai dai bai yi ne a lokaci 'yan bol aka samu sai an idar da magariba kuna dawa masallaci ka gan su kawai an rike takalma haka but ana dawa daga filin kwallo kai ka san ƙarya suke ba masallaci a wajen ba ma ruwan alwala a wajen to su lokacin an dawo bol ne lokacin ne za a yi abin nan ko ma'aikatan gwamnati ko ma'aikacin ofis sai kaga wai sai ya dawo gida wai shi kwabil mai sun masa yawa sai ya dawo gida gaba ɗaya zai haɗa sallolin shi a gida haka za ka tara ko manaja ne na banki ko ma'aikacin banki ko wani abun nan akwai waɗansu da suke da wannan sakacin matukan gaske sai an dahai a har haɗa salloli to ga irin Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗannan wailun nema inda jahannama ma take neman tsarukar Allah ma ya sata anan nan ne za a sa mai cewa shi musulmin ne yana sallan sai dai ba a lokacin ta ba shine Allah ya tana dama wannan kun ga anan asahuna waɗanda suke rabkana salatu sahawi rabkana ga barin sallah a can anan sahuna anis salati in sahau ne kuma na cikin sallah sahuna fi salati asahawu fi salati nan ne mutum yana sallah sai ya rabkana ya rikice raka'a na nawa yake ma har ya yi ƙari bai sani ba ya rabkana ba irin wannan rabkana ake nufi ba wancan kabli da ba'adi yana magance ta rafkana a cikin sallah wannan kuma rafkana gabarin sallah shi ake nufi jama'an musulmi don girma Allah ina ga wanda shi bai sallah yanzu bari mu buga mana misali walillahi masalul a'la yanzu gwamna ne kai booking appointment gwamna yace ce ka zo karfe ɗaya daidai dot za same ni aka kwana biyu kai bukin sai ya ce ka zo rana na faɗuwa daidai za ka same ni ka sake bukin wata rana sai ya baka ka zo idan aka yi sallar magrib jajajanar nan ya bace za ka same ni ka sake wani bukin na hudu sai ce maka rana ta alfijir na ketowa ka zo za ka same ni kuma kana da matukar matukar bukata zuwa ga gwamnan bukin na farko ya ce ka zo daidai karfe ɗaya sai ka zo masa can wajen la'asar za ka same shi don girman Allah can da ya ce ka zo bayan faduwar rana sai ka je masa karfe goma na dare can da ya ce in alfijir ya keto sai ka bari sai karfe takwas rana ta fito ta haka sai ka je kana jin in kaje je za ka same shi bukatunka kana gani za su biya in kwangila kake nema kana ganin anya za ka samu to wannan mamallakin taskokin sammai da kasai ne Allah ya ce ni ka zo mun a lokaci kaza ka gana da ni in ji bukatunka Allah ne ya aje maka lokutan shi ya halicce ka shi ya aje maka lokutan da za ka zo ka gana da shi ya ji bukatunka ya ji matsalolinka ku gana ka tashi ka tafi ba ka zuwa a lokacin anya bukatunka za su biya ba za su biya ba domin wailulli wailun ta tabbata a gare ka kasan ba bukata bukata ba ta biya ba ka je ma Allah a lokacin da ba nan ya ce ba ba za ka samu biyan bukata ba dalilin da ya nuna cewa ba za ka samu biyan bukata ba domin ya ce fawailun wailun lil musallina wailun ne sakamakon ka ashe bukata ba ta biya ba to na buga mana misali ne da gwamna ko shugaban kasan da zai baka appointment ka ga dan adam baya saba wani zai zauna a waje yayi awa biyar yana hamma in ma ka ci sa'a rika dan ka maka dan shayi ka dan kana sha kana sha an san ka ma kai wani abu ne ma a wajen to ta ya za a yi a na duniya ma ba za ka iya ganin shi ba don ka saba time kuma shi na Allah ka ce kai ka saba amma za ka samu biyan bukata ba zai yiwu ba Allah ce alladhina hum yura'una irin waɗannan ɗin in ka gama sun zo masallaci cikin jama'a an yi dace har sun zo an yi jam'i da su to sun zo don riya ne don a gansu a ce a ah, ashe wani ma yana zuwa amma da yanda zai samu kam da bai so ba haka da hada sallolin zai da bai so yin sallan a lokacin ba in kaga ya zo to yura'una ne don riya sannan wa yamna'una ma'una suna hana taimako suna hana menene taimako duk inda taimako yake suna hanawa waɗansu suka ce taimako a nan suna hana zakka haƙƙin Allah kaga duk wanda bai tsaye da sallah ba to zakkan ma matsala ce za ka samu a wajen shi domin ɗan juma ne da yanjumai jumai wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata alladhina kullun zaka samu suna tafiya tare har in kaga ɗaya bai samu ba to ɗayan ma zai samu matsala domin ‘yan uwan juna ne wanda bai tsaye da sallah ba da ƙyar ya tsaye da zakka to waɗansu malaman tafsir suka ce alma'una a nan ai wa yamna'una zakata suna hana ma zakka haƙƙin Allah ina fata an gane waɗansu suka ce a'a alma'un irin ka je neman ɗan aron abu a wajen shi suka ce ‘yar diga ba ni aron diga don Allah ba ni aron ka zan sare bishiya ba ni aron guga zan ɗebo ruwa sai aka kawo waɗannan ƙananan abubuwa su kansu in ka je nema aro a wajen shi hana ka yi wadanda suka ce alma'un ai al'ariyatu suna hana aro wadda don Allah ba ni aran motanka zan kai mara lafiya ba ni aran kaza ba ni aran kaza duk wani abu na aro in ka ba mutum ai kai ka taimaka masa to shine alma'un hana aro suke hana taimako suke hana zakka suke Allah ubangiji rufa mana asiri بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر da wata sabuwar sura mai albarka suratul kauthar alkauthar mu muna ce alkauthara ba mu dai fassara ba to kausar dai sunan tafki ne tafki ne ake kiran shi kausar ina fata an gane ko wannan sura mai albarka makiyatun ta sauka a makka ne a jerin surori ita ce ta 108 ayoyinta uku ne bismillahirrahmanirrahim da sunan allah mai rahama mai jin kai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Ya Muhammad inna a kalkausar ni Allah na baka tafkin alkausar Tunda na baka wannan tafki na alkausar na maka wannan ni'ima wanda ban bawa wani annabi ko manzo da ya gabace ka ba, kai kaɗai na ba cikin manzannina. to fa salli li rabbika kai ta salla wa ubangijinka don gode ma wannan baiwa da ni'ima da ya maka Wan har kuma lokacin soke dabbobi idan yayi lokacin aikin haji ka je kai ta soke dabbobi idan kai ta matu'i ko kai kirani inna shani aka ya muhammad lallai dukkan maƙiyinka maimuna na maka mai ɓatanci a gare ka to huwal aftaru shine mai yankakken albarka malamai sun sa an samu saɓani a tsakanin malamai game da me ma'anan alkautar waɗansu malamai suka ce naharun tafki ne kogi ne fil jannati a cikin aljanna wanda Allah ya ware wannan tafkin ya baiwa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ya ruwaito a ruwaito ne hadisi daga Abdullahi dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkausar din nan naharun ne wani tafki ne fil jannati a cikin aljanna hafatahu gebe gebe ah, eh, gaba gefen gefen abin nan wannan tafki gefen shi wato gaban shi ta nan bangare da gaban shi ta nan bangaren gaba su zahabun wa fiddatun wato wata irin zinari ne da azurfa ne ma ɗaya irin gaban wannan tafkin gaba ɗaya zinari ne da azurfa kama an narkar da zinari da shi aka yi gaban gaba ɗaya da azurfa sannan kuma ruwan ruwan tafkin yana gudana ne a kan lu'ulu'u da yaƙut haka za ka ga kamar wani farin glass ne na lu'ulu'u da yaƙutu ne kawai a kan shi wannan tafkin yake malala sannan ruwan wannan tafkin ya fi nono fari sannan zaƙin shi kuma ya fi zuma wannan tafkin kyauta ne da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi. Manzo Allah sallallahu ya kwatanta girman shi, ya ce girman shi square mita na shi gaba ɗaya daga Makka zuwa Yemen. nisan maka daga maka zuwa yaman shine abu nan square meter na wannan abin nan ɗin sannan kuma yan kofuna da aka ajiye a gefe wanda za a sha in ka gansu adadin yawan taurarin sama wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai sake kishin ruwa ba har ya shiga aljanna duk wahalar da za a filin tashin kiyama a gama hisabi mutum ba zai ji kishi ba zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka yi tafiya da shi ɗin nan mala'iku sun nuna masa wannan tafkin sai ya ga waɗansu tsuntsaye suna kiwo a bakin tafkin kuma suna shan daga ruwan tafkin ya ce girman wuyan tsuntsayen kamar rikakken raƙumi kawai wuyan raƙumi haka girman wuyan waɗannan tsuntsayen sai sayidina umar ya ce kai waɗannan tsuntsaye suna cikin ni'ima ya rasu lalla sai manzo Allah ce ba su bane suke cikin ni'ima masu cin naman su ne suke za su sha ni'ima wanda suka shiga aljanna za su rika cin naman wannan tsuntsaye ina fata an gane ko to shine yana daga cikin kyauta da bai wanda Allah ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda bai yi ma waɗansu annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai Allah ya halatta masa cin ganima idan aka je yaƙi annabawan da suka wuce kafin manzo Allah idan aka je yaƙi aka ci ganima sai dai a tara ganima a tara ganiman a bunka mata wuta an haranta ma wani ya ci amma annabi shi aka halattawa da shi da al'ummansa annabi shi ne kaɗai aka tsarkake masa ƙasa aka yadda duk inda sallah ta kama shi ko ta kama wani daga cikin al'ummansa ko ina ya zauna ya yi sallah ko ya da kabbara in ya yi sallah sallan ta yi Allah ya tsarkake ƙasa ga al'umman annabi sallallahu alaihi sallam al'ummomin da suka wuce kuma ba a yadda ka bauta wa Allah ba duk inda kake in lokacin ibada ya sai ka bar wajen ka zo cikin ɗakin ibadan sai nan ne in kai ta so in kana kiwo in kana gona in kana kasuwanci in kai matafi ne menene yadda za mu yi fakin a yi sallah al'ummomin da ba a yadda ba sai dai ka je ka nemi ɗakin ibadan duk inda yake ka aiwatar da ibadan ta abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai Allah ya bashi nasara idan ya fuskanci jama'a zai yaƙe su to distance tsakaninsu da jama'an tafiya na wata uku Allah zai sanya musu karaya a zuci su tsorata su karaya kafin ma anzon Allah ya iso su sun karaya ma Allah ya jefa musu tsoro ya ci nasara a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka bashi ceto mai girma a shafa'atul kubra shine kuma aka bashi wannan tafki na alkausar din da waɗansu ni'imomi dai daban-daban da Allah ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallama da su to shi ne Allah ya ce fasalli li rabbika ka yi sallah ga ubangijinka ka yi ta gode masa wanhar kuma lokacin soke hada yayi ka soke waɗansu malamai suka ce a'a fasalli li rabbika wanhar In nan hujja ce ta sanya hannu hannun dama akan hagu a ɗora kan me kan ƙirji domin annahar wannan kasusuwa na wuya ana kiransu annahar imru'ul qaisi ya kawo wani baiti a cikin abin nan din shi a wake-wakensa yana cewa fafadat dumu'ul aini minni sababatan ala nahari hatta balla dam'iya mihmali wato wata rana ne wai ya tuna masoyiyarsa sai hawaye ya zubo masa ya zubo masa mai ɗimbin yawa sai da hawayen ya jika menene annahar wato ƙirjin shi nan saboda yawan zuban hawayen ma sai da ya jika wato igiyan takwabinsa da abun nan menene kube ake cewa kubensa kun ana rataye takwabi haka da gidansu to wai don yawan hawayen da ya zubar don rasa masoyiyar shi sai da ya zuba a nan ya jika kirjin shi har ya jika igiyan kuben sama shine fafadat dumu'ul aini minni sababatan ala nahari hatta ballal wai kirji kenan nahar to shine ake cewa fasalli li rabbika waɗansu malamai suka fassara in ka zo yin sallah ka yi sallah ga ubangijinka in ka zo yin sallan ka fara sallan to wannan har ka tsora hannayenka a kan ƙirjinka wannan shi ne haka malamai suka fassara ala halin dai ɗora hannaye a kan ƙirji dama akan haguwa a ɗora kan ƙirji manzo Allah sallama ya ce ba annabin da Allah ya turo a duniyan nan sai da ya umurce shi ya irin wannan sallah duk in ka ga mutum ya yi sallah ya sake hannu haka suna lilo ba wani hadisi ko maudu'i da zai kawo maka ce ga hujja sai dai na tabbata zai kawo hujjar ɗayan uku ya ce haka na tarar da kakannina da iyayena suke yi Allah ce a na laye a ƙilu na shai'an wa hata dun Allah ya kau da su anan ko ya ce haka na ga angonmu ake yi tun tashi na ina fata an gane ko a ce wani cikin annabi ne ya taba ciwo mene mene ne sai yayi hakan daga nan kaza kaza to duka babu hujja saboda haka in mutu ya zo sallah ya yi wannan shine ya tabbata a hadisai ingantattu Allah maɗaukakin sarki rufa mana asiri ƙarshen ayan sai Allah ce inna shani aka mai zagin manzon Allah mai muna na manzon Allah ya kirkiro bidi'a ya ce manzon Allah ne ya kirkiro bidi'a ya kawo a sunna manzon Allah ya sanya lada ko ya zagi manzon Allah ko masu irin zana manzon Allah a katun ɗin yanda ake a ƙasashen duniya ko masu ɓatanci ga manzan Allah don su ɓata musulunci kada musulmai su shiga musulunci Allah ce to waɗannan su ne masu yankakken albarka ba su da albarka ba za su yi albarka a nan duniya ba haka nan ma ba za su yi albarka a gobe kiyama ba a nan ne za mu dakata da izinin Allah subhanahu ta'ala saboda ga ruwan sama ya sauko za mu yi sauri musallami yan kwa gobe in Allah ya kai mu za mu karkare tafsirin da izinin Allah سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين عليكم السلام مريئة كرنت وانا أستاذ عليكم السلام أنجي تنبايان mutum ne wanda mace ne wannan mata ne mijinta ne ya tilasta da ya kwanta da a safiyar asibiti ya matsa masu ya matsayin asibitin ta da kuma asibitin mijin na ta a takaicen takaicewa wannan shine kyallo suke cewa mutum ya yi rafin ɗin matan shi domin a wajen kyallo mutum yana rafin ɗin matan shi ina fata an gane bi ma'ana ya tilasta masa ya tirsasa mata to gaskiya yanayin karfin namiji da yanayin da Allah ya yi shi na kiran jiki daban ne da na mace idan ya kama ta ne karfi da yaji da kokuwa har ya fi karfinta ta hana kanta ya tilasta mata har ya sadu da ita to shi kaɗai ne ka fara ya hau kan shi shi kaɗai ne ka fara ya hau shi zai azumin nan kwana sittin masu bin juna kuma baya da wani kwana da zai nuna cewa a'a ina da wani ciwo ina da kaza kaza azumi kawai zai je ita kuma wannan matan sai dai ta ci gaba da azuminta azuminta yana nan domin an yafe wa al'umma annabi ga duk abin da suka yi bisa kuskure ko mantuwa ko kuma aka tilasta musu a kai ina fata an gane duk da ce akwai ra'ayi karami irin na hanafiya da suke cewa ita ma ka fara ya kamata ai ba yanda za a yi wai mace in ba ta ga dama ba ba yanda za a yi namiji ya sadu da ita haka take haka suke cewa to babu shakka akwai wanda zai fi karfinta sannan wani sau a sanace ai ita ma ta ji daɗin suka sun shiyari a takaicen takaicewa wannan namiji shine fara ya hau kanshi idan mace ta ba da kai da ra'inta da sonta kafara ya hau kansu guda biyu saboda haka wannan namijin zai kame bakin shi a kai azumin da shi sannan ya zo ya yi kafaran shi Allah ubangiji ya rufa asiri na'am sai ya kasance ko da mutum ya yi ilimi da boko sai ya bayan Hmm. ilimin boko ba haramun ba ne ya kamata ka fahimce ni ilimin boko ba haramun ba ne amma akwai tartibul aulawiyat abinda ake nufi mutum ya yi rankin in ya zo abubuwa ya yi rankin ɗin abubuwa duk mutum mai plan mai planning ɗin zai wani abu yana rankin wanne ne the most important na farko ilimin da ake nema a musulunce na farkon farko shine ilimin sanin Allah yanda za ka bauta ma Allah yanda za ka yi ibada yanda za ka ta Allah yanda ba za ka haɗa shi da kowa ba wannan ilimin shine number one duk inda ka ji musulunci ana emphasizing a ƙur'ani a hadisai a yi ilimi a nemi ilimi shine ilimin sanin Allah a ilimin sanin Allah din ma a ilimin musulunci ma akwai ilimi kashi biyu akwai fardu kifaya akwai fardu ainin akwai ilimin da ya waje ba a kan kowane individual ya san shi wani baya ɗauke ma wani ilimin sanin Allah da aƙida da tauhidi da kaɗaita Allah ilimin yadda ake sallah ba za ka ce babana ya mun sallah ba ko ɗana ya mun dole kowa zai wannan ibada ilimin imani arkanul iman ilimin zakka ilimin haji duk wani abu na ibada da ya shafe ka zaka yi sai fardu kifaya ilimin da waɗansu in sun sun ɗauke ma waɗansu kamar ilimin injiniyari ba kowane musulmi sai ya zama to injiniya ba amma dole kowane musulmi ya san da yake sallah ba kowane musulmi bane sai ya zama to likita amma dole ne kowane musulmi ya san yadda ake kaɗaita Allah so idan aka samu enough enough abun nan mutane cikin musulmi da za su je su koyi likitanci to sun ɗauke ma isassun musulmi da za su koyi injiniyarin sun ɗauke ma sauran isassun musulmi da za su je su yi ilimi a kan economics tattalin arziki sun ɗauke ma sauran amma ba wanda zai ɗauke ma wani yadda ake sallah to wannan shi ne ilimin da za a koya na farko ilimin addini daga baya sai a zo a koyi ilimi na fardu kifaya na sanin harkokin gudanar da duniya amma kuskuren da muke mu sai mu fara gabatar da ilimin neman duniya ya zamanto shine kadai shine priority shine rayuwan gaba daya sai a mai da ilimin sanin addinin da aka halicce ta domin shi ɗin. shi a mai da shi can kawai in ka ga dama ne kawai sai a ce mustahabbi ne kawai yawa mustahabbi ne ba wani abu bane in ka samu na sallah shi ke nan kawai kul huwallahu ahad zuwa ƙasa sun ishe ka sallah yawa saboda haka babu wata matsala ta wannan kuskure kuskure ina fata an gane irin ilimin da nake nufi ina fata an gane wannan shi ne sai da ya dace yin zai kuma ya daga lokacin da aka kira sallah ka miƙe din nan ka nemo buta ka yi niyya me yasa baka miƙe ɗazu ba sai da kaji an kira sallah ko ba haka ba yanzu ana muna cikin karatun nan muna kaza muka ji an kira sallah muna duba an kira sallah sai muka tattara kayan mu maza maza muka tata muka hada wannan ya nuna muna da niyyar me nan niyya ta kullu ba he ka zo na waitu ada'u salati eh, eh, eh, az-zuhri Salfa imam muhammad abubakar yawmal arbi'a'i sai ka lissafa sallan mai raka'a hudu ce ta la'asar kuma a bayan liman dan asabe sannan kuma ka faɗi date ka faɗi date mutum ka zo ka samu liman a ruku'i abinda aka nema ka yi kabbara kawai ka jona ka tsaya waɗansu lissafe-lissafe har liman ya ɗago ruku'i ka rasa raka'a kana kame kame kawai ina fata an gane ko saboda haka daga lokacin da mutum ya ji an kira sallah ya yunkura inda yana kallon tv ya kashe tv inda yana karatu ya ya ya rufe littafi inda yana kwance ne ya tashi daga gado ya ajiye mayafi wannan action din da kai shine yake nuna kai intending za ka yi sallah amma a ce wai mutum a kira sallah ya nemo buta ya ɗura ruwa ya je ya yi ɗahara ya yi alwala ya kamo hanya daga gidan shi ya tako ma malar rabin kilo ya zo masallaci ya yi nafila ya zauna yana jiran zuwan liman wai sai da aka ce a daidaita sahu aka yi kabbara liman ya shiga ya kabbara wai nan ne zai ce to Allah yanzu ne fa na niyan yin wannan sallah me kai daga gida zuwa nan duk me kai duk zaman da kai kana jiran liman ba niyan sallan kai ba me yasa da kai alwalan ba ka zarce eh, kasuwa ba kai eh, kayo masallaci wannan shi ke nuna tuntuni niyan ka ta kullu shi yasa niyya a zuci take faɗan niyya a baki bid'a ne in ba a lokacin umra da haji ba nan ne aka yadda ka ce labbaika Allahumma hajjan wa umratan labbaika Allahumma umratan ka faɗa openly a ji nan ne kawai aka yadda Allah samu dace na'am zai ba da shaida kasar ma za ta ba da shaida labarin mutum na'am shin malik idan mutum ya ci uwa ma kasan nan da wannan lokaci za ta ba da labarin a taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wanda ya tuba daga zunubi ai babu zancen kuma a tada shi a nuna masa in ka duba Allah ya yafe maka ba za a nuna maka komai ba gobe kiyama wannan kuma an share shi ba a zancen shi wannan shi ne wannan shi na Allah malamin na roƙo na san ba a cikin karatu wani wannan magana amma dai na ji shi ne a wani wuri ina so ka mun inganci cewa akwai mutumin da zai zo ya wuce ta'aba shin gaskiya ne wannan gaskiya ne ƙarshen zamani a lokacin da babu wani mamaice la ilaha illallahu abinda ina fata an gane a lokacin da baba za a yi attempting rusa ka'aba da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna wata runduna za ta taso kuma a cikin su akwai musulmi wanda ba sa son a rusa ka'aban da su amma an fi karfin su in baka shiga ma ba za a kashe ka za su taso su tasan makka su zo hatta idza kanu bi bayda sai sun zo wani go inda ake kira bayda khusifa bi awwalihim ila akhirih sai a shafe daga na farkon su har na karshen su a gama da su sai Aisha ta ce manzo Allah za a shafe na farko da na karshe a cikin su fa akwai asuqatu wanda su an fosin nasu su biyo ne ina fata an gane kaman kai kana Najeriyan ami kai musulmi ne an bada command kai aka ce aje ayi lugudan wuta a wani masallaci kawai ka kaga misali kai kana cikin soja ne an ba da kuma an ce gaba ɗaya a fito in ba kai ba za a harbe a ciki fa ya manzo ko wanda ba sa so in ji Aisha manzo Allah ce eh duk da haka dai za a shafe su daga na farko har na karshe a can gobe kiyama sai a ware wanda da ba su da niyan haka je su a gefe wanda suke da niyan haka ka ba za a rusa ta za a babballa ta za a na amma lokacin da babu mai ce ma la ilaha illallah a bayan kasa la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas alƙiyama ba za ta tashi ba sai dai akan ashararan mutane gaba ɗaya. ina fata an gane ko wannan ce malam mutum zai ya halatta mutum ya shiga bayi da iya kuma yana jin karatu ko kuma yana jin mu yi wannan sau dubu a nan mun amsa ba. mutum mai wannan tambaya ka shiga karatun Kur'ani na kai ma baka da abin nan akwai fa abin da ma in ka tambaye ni ne haushi nake ji ina fata an gane ko haba qur'ani kai flogging a kunnenka kuma ka ce toilet zaka ka tambaye ni wai ba kyau har yanzu baka san matsayin qur'ani a wajenka ba eh ina fata an gane ko har yanzu baka san matsayin matsayin qur'ani ba toilet zaka kai bayan gida ko kai fitsari kuma ka ce wajen najasa kuma ka ce kai plugin din shi an situlillah an situlillah a takaicen takaicewa dai babu kyau haramun ne sai ka kashe ka ajiye sai ka fito shi ma'aziratan eh ana rama raka'atanil fajr ko da rana ta fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata tafiya wata rana yana dawo daga yaki sai suka samu masauki suka sauka sai ya umurci Bilal in salla asuba tayyata yi da su Bilal ya ce insha Allah ya rasulullah kowa ya je ya kwanta bilal ya kwanta shi ma asuba ta zo bilal bai tashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi bude ido ba sai da zafin rana ya fara dukan kuncin manzon Allah anan a'a sai ya farka kai ya ga rana ta fito ya ta sama bilal bilal ya muka yi ke manzon Allah wanda ya dauke ranka shi ya daura ina <laughs> sai ya hakuri kawai to a take manzo Allah akai alwala sai da ya fara gabatar duk da cewa rana ta fito zafinta ne fa ta da shi ka sallalle ta dan daga sai da ya fara yin lil fajiri tukuna sai ya zo yayi ita sallan asuba din saboda haka malamai suka ce lil fajiri yana daga cikin nafi filin da ake rama ko da rana ta fito Allah sa mu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اكشف عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين